hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu da da dari hudu arba'in bakwai wadda ta dace da sha takwas ga watan biyu watan fabrairu kalandar albashi shekara da ashirin shida cikin baiwa da falala da rahama da jin kai irin na Allah subhanahu wa ta'ala ya sake mana baiwa da ta goma shi da ganin wannan wata mai albarka watan ramadan watan da a cikinsa aka saukar da alkur'ani a cikinsa aka, aka aiko annabi muhammad sallallahu wasallam ko aka bashi annabta saboda fadar allah subhanahu wa ta'ala بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر قدر الله ديشي إنا أنزلناه في ليلة القدر للي موني مكسوكر دشي معناه القرآني fi lailatul qadar a cikin daren daraja dare mai kima dare mai girma daren da shi kadai ya fifici wata dubu a wannan wata ne Allah ya saukar da alkur'ani kuma ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya zamanto jagora fitila ga duniya kuma alhamdulillah ya yi aikin da ya yi aikin da Allah ya ɗora masa ta yadda ya jagoranci fitar da duniya daga cikin duhu zuwa cikin haske daga cikin ɓata zuwa shirya daga shirme zuwa ga daidai daga sharri zuwa alkhairi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna godiya ga Allah da ya sake rayar da rayuwarmu muka ga wannan lokaci mai albarka tare da cewa daga azumin bara zuwa wannan da kuɗi in za a haɗa wani ba zai iya kirga da lissafe mutanen da suka mutu ba saboda bai san adadinsu ba wanda ya san adadinsu Allah a waɗanda ya san sun mutu ma sai ya zo yana lissafi sai ya manta wani sai su sai ka manta ra da wani aka yi azumi amma ba na gashi babu shi ashe wannan baiwa ce da Allah subhanahu wata'ala ya yi a gare mu wadda ta cancanci mai godiya gare shi Allah mun gode irin wannan lokaci idan ya zo maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi da kansa da sahabbansa sukan yi wa junansu albishir da zuwan watan sai wata mai albarka wata mai alkhairi ya iske ku ya zo ya lullube ku ya same ku watan da farkonsa rahama ne tsakiyarsa gafara ƙarshensa kuma samun yanci daga wuta na roƙon Allah subhanahu wata'ala sanya ni tare da ku cikin waɗanda zai gafarta a farkon wannan wata imana rahama a tsakiyarsa Allah ya sa mu fita cikinsa muna yantattu daga wuta yawan masu albarka kullum idan ramadan ya zo abin da ake ta faɗakar da mutane shi ne kowa yi ƙoƙari idage ayyukan alkhairi saboda ya samu dama ramadan lokaci ne na cin ɗan jinjimi lokaci ne da bahaushe yake cewa kowa ya samu rana sai shanya daga jiya da aka ga wata zuwa ƙarshen watan an kama shaidanu an daure su an buɗo ƙofofin rahmar ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma daga yau kullum sai an yi wa aljanna sabon zubi duk kayan da suke cikinta za a kwashe a fitar a yi mata kwalliya sabuwa a yi mata ado a zuba mata sababbin kaya zama ubangiji yana cewa bayina masu azumi wasu daga cikin sun kusata su baro duniya su zo wajena suna azumi hadisi kudusi Allah yana cewa a saumuli wa ana ajazi bihi azumi nawa ne ni kaɗai zan yi sakayya da shi ko mala'ika bai san ya ladan azumin da mutum zai samu kawai da yin kai azumi za a rubuta maka lada kuma Alhassan alhassanatu bi amfani ha amma hakikanin bayar da ladan sai Allah subhanahu ta'ala. Mene ne yake sa a samu cikakken ladan azumi shine a yi shi a kodangale irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake bukatar a yi shi yadda ya tsara shi da yawa mutane suna ɗauka kamewa ga birin ci da sha da kusantar iyali shine azumi da aka suna yi wa azumin su rauni ba su sani ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a tilawar ƙofofin aljanna da ya yi ita a gidan aljanna akwai ƙofa kaza akwai ƙofa kaza ya ce akwai wata ƙofa ana ta da ita babin rayyan ya dukulu min hussa'imo ita ƙofar rayyan masu azumi kaɗai za su shiga aljanna ita ce kofa mafi kima mafi daraja a kofofin aljanna in masu azumi suka shiga suka gama sai a kama ta sai a rike ba wanda zai shiga aljanna ta wannan kofar da masu azumi wannan sai ke nuna mana tun da duk muna yin azumi a shi waɗansu suna yi gishirwa ne kawai shigar banza azumin da aka cika shi da ƙarya aka cika shi da yi da mutane giba aka cika shi da haɗa guri annamimanci aka cika shi da hassada da gwalan zuci aka cika shi da yayya hikidu aka cika shi da mugunta aka cika shi da bakin ciki azumin da aka cika shi da shirme da shirbici kalle-kalle jin kada-kada da waƙe-waƙe wannan azumin ba azba shine azumin da ke baiwa mai azumi damar ya shiga aljanna ta kofar rayyan ba azumin da yake bai mutum damar ya shiga aljanna ta kofar rayyan shine wanda ya azumi irin na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tawar irin na annabi ya buɗe baki irin na annabi ya gudanar da yininsa lokacin da yake azumi irin gudanarwar annabi bayan ya sha ruwa ya gudanar da rayuwarsa irin yadda bayan an sha ruwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake gudanar da tasa rayuwa shine azumin da mai shi ya kiyaye shi daga kowane irin sarki. da aka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa wanda duk azuminsa bai hana shi ƙarya da aiki da ƙarya ba Allah bai da bukata ibarcinsa da shansa ma'ana ya yi abin da zai karya azumin bai ma sani ba zai zata ina da lada a wurin Allah alhali ba shi da lada azumin da yake ba da dama ga mai wanda ya shi shiga aljanna ta kofar rayyan ne mutumin da ya azumci azumi cikakke ana bin su azumi bai rama ba ana bin azumi bayan bai rama ba bai yi ciyarwa ba wannan bai sa mutum ya shiga aljanna ta kofar rayyan azumin da ke sa mutum ya shiga aljanna ta kofar rayyan shine wanda aka tsare shi constantly tsawon rayuwa kowane lokaci tun da mutum ya balaga azumi ya hau kansa tun kafin ya balaga ma yana yin azumi irin abin da iyaye suke yi iyaye masu nagarta da suke sa 'ya'yansu suna yin azumi matan annabi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam irin su umma atiya suna ruwaita mana cewa kunna nusawwimu tibyanan mun kasance muna azumtar da yaran mu yan kanana suka je suna azumi sai a tafi masallaci za su tafi da abin wasa in yaro zai kuka sai a bar shi abin wasa kun ga wannan yana wannan yara ne ma ƙanana. suka ce hatta inda lissafi har sai lokacin buɗe baki ya yi sannan a tashi a je a yi buɗe baki su ma su yi buɗe baki yau to san ya'ya ne yawa har ya wuce iyaka aka koma ake ko ake ake mayar da soyayya kiyayya da duk wanda baka koya masa bin Allah ba da juriya cikin da'a ga Allah ba ba soyayya ka nuna masa ƙiyayya da yawa za ku ga iyaye yau yarin yaro ya kai shekara bakwai ko yarinya takwas tara goma sai ce ba zai azumi bai isa ya zai babu koyi kuma kwana manta cewa annabi ya ce duk wanda yake da ya sai ta kai shekara tara bai aure da ya tabi duk laifin da ta yana kai shi me zai hana a ba shi dama azumi ina shekara tara tana shekara tara balla tana shekara goma me zai hana soyayya to nan ba soyayya ba ta ƙiyayya ce ana koya wa mutum bin Allah tun yana karami to shi ne in aka koyar da shi wannan abin to in ya tashi a kansa kuma sai yi wahala a sauya shi daga wannan to dai azumin da ke sa mai shi ya shiga aljanna shi ne azumin da mai shi itoge a wajen yinsa ya yi na farilla da aka farlanta a kansa bai taba barin tun da azumi ya hau kansa na farilla har in mutu bai taba bari ba da yawa samu mai sakaci ba besides that tare da wannan kuma ina yawan yin nafilfulu azumi na nafila in aka gama wata ramadan zai azumin sita shawwal in an gama wannan akwai ashiru zulhijjah idan bai samu damar yin guda goma na farkon watan zulhijja ba sai yi na ranar tara ga wata na ranar arfa bayan nan ga azumin watan al-muharram wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce azumin watan da Allah ya fi so bayan na watan eh, ramadan shine azumi na watan al-muharram in mutum bai samu damar yin azumi da yawa cikin watan muharram ba akwai ranar tara da goma ga watan ranar tasowa da ashura shi kuke cewa da shi watan cin jela ko hausawa cika ciki bayan nan ga azumin litinin da alhamis ga azumin salasatu ayyam min kulli shahr azumi uku a kowanne wata ran sha uku ga wata sha hudu ga wata sha biyar ga wata to ina yin azumi bayan wancan da yake na faralla kuma yana yin na nafila mai irin wannan azumi shine yake shiga aljanna ta kofarayya da aka da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ibada labarin kofofin aljanna sai abubakar da siddiq Allah ya kara masa yadda yace bi abi anta wa ummi akwai wanda za a kirawo shiga aljanna ta kofofin nan fiye da kofa daya sai manzo Allah sallallahu alaihi yace kwarai ko kai kana cikin sai abubakar abubakar as-siddiq zai shiga aljanna ta kofar da ya ga dama ne Allah mana roƙonka Allah ka sanya mu shiga aljanna ta kofar rayya duk kofofin ana kiransu da sunansu amma kofar azumi kadai aka canza mata suna saboda a nuna ta da kuma muhimmancin azumi to ko kun san me ita ubangiji yayi haka yanzu idan mutum yana azumi in ya shiga wani kurɗe ya je ci abinci ya fito ya bude ba in bushe baki yana lahe-lahe akwai wanda zai gane in ya shiga daka in ya shiga duhu in ya yi kaza ya fito ita yana azumi za a gane za a gane ya ci wani abu amma tsoron allah isa ya bari da haka allah a wannan hadisi da muka faɗa ita taraka raka eh, wa sharabahu wa shahwatahu min ajli abin da ya sa zan wa ɗan adam wannan ya bar abincinsa ya bar abin shansa ya bar sha'awarsa saboda ni fasqawmu wa ana da haka azumi na wani ni zan yi zakayya da shi saboda duk abubuwan nan da aka hada ana yi a cikin azumi in mutum ya je ya ɓuya zai iya yi ba yanzu muke magana ba cewa masu irin kalle-kallen nan da bai dace ba na azumi suna yi azumin sarfe to wannan ni shaida ne ki je a cikin masallatai ba ana yin tafsiri ba a masallatai da yawa to wani za ku ga ya ji ya samu wata kwana ya kwanta haka kai kasu tafsiri ke kararo amma wallahi kallon ba tsaye ke ya sa iya fis ina kallon abin da yake bai halatta ya gani ba ko ina jin abin da bai halatta ya ji ba ko ya hada guda biyun ga jin abin da bai halatta ya ji ba ga ganin abin da bai halatta ya gani ba abin takaicin kuma ya a masallaci wani ya yi tambaya ya ce akarama kalla annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in wata ramadan ya shiga ana kama shaidanu a daure su to amma mutane ko ba sa daina shaidanci ina magana take ne na ce to magana annabi dai gaskiya ce gaskiya ce kuma gaskiya ba ce annabin ya faɗa haka magana take ma yanzu ko amin hawa ba ya furicin son zuciya ko ba ya ƙarya ya faɗa ana ɗaure shaidanu tabbas mun yi imani ana ɗaure su menene abin da yake faruwa birbishin abin da suka sa a cikin zukatan yan adam tsawon shekara na san shaidanci ne har da an ɗaure musu su sai wancan kuma sai taso sai su amfani da shi sai ku mata ne ko ba kuna da wani abu da ake cewa su yi jefar ba a siya a yarko don a ɗauka a gaba to yanzu shaidanu gabanin wata ramadan da ramadan ya wuce za su ringa wannan sayi jefar din ga ɗan adam suna yi suna yi da haka lokacin da aka kama su aka ɗaure sai wancan abin da suka ajiye sai su sai ya amfani da shi don haka dai maganar annabi gaskiya ce waɗanta abubuwan me ya kamata mutum ya yi shi ne i koma irin ga yin azumi irin yadda Allah subhanahu wata'ala yake bukata suka azuminka da karatun alkur'ani da sadaka kyauta ciyarwa sadar da zumunci tasbihi ta tahlili takbiri hailala hauƙala istighfari salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗannan za su taimaka maka matuƙa gaya ka ya zama to azumi karɓaɓɓe to azumi wanda ranar ƙiyama in allah ya kai ni sai taimaka ko izama karɓaɓɓen da za ka samu damar shiga aljanna ta ƙofarayya wani ya yi tambaya ɗansu me ita mutane suka fi ƙoƙarin ciyarwa a cikin wata ramadan tare da cewa inda ake buƙatar abinci a watan ramadan haka ake buƙatar abinci a wajen ramadan to ai wannan sananniya ce kuma a fili take ko yana neman lada in ka ciyar da mai azumi za a baka ladan azuminsa ba nasa ne aka kwace aka baka ba a'a falala ce daga Allah inda ya baki kai ma ya dunkula ya baka amma ba nasa ne ya raga ko ya raba muku biyu don haka mutane suke dagewa da ciyarwa a lokacin ba, amma dai abu mai kyau shine mutane su sani ita harkar ciyarwa da shayarwa da tufasarwa wasu abubuwa ne da in mutane suna yin su allah subhanahu wata'ala yana ƙaunar su kuma yana ba su lada mai yawa kuma shi suke wa in ba sa yi ran kiyama sai ya tome su ya me yasa ba su yi masa ba ya zo a hadisi hadisi kudusi ranar lahira Allah subhanahu wataala zai ce ya kai dan adam istata'amtuka falam tut'imni na nemi ka bani abinci in sai ka hana ni sai ce wa kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin Kazance da kai ba kai ne ubangijin talikai wa yake ba mutane abinci wa yake ba su abin sha wa yake ba su sutura ya ubangiji ya zan ciyar da kai bayan kai da ubangijin talakai sai ubangiji ya ce ashe bawa nawa ne bai nemi ka bashi abinci ya ci ba baka san idan da ka ba shi ya ci za ka samu lada haka a wuri na Allah subhanahu wa ta'ala ya mayar da wancan da ka baiwa kamar shi ka ba sai muna faɗa mu ce wannan na Allah na ba Allah wannan gidansa aka kai masa ta gwari aka ce gwari kin san Allah ta ce kwarai ko ga gida ga gida tana kusa tana makwabtaka da masallaci to na je masallacin za a ga Allah amana ta ɗakin Allah to da haka wannan abin Allah ya karrama ka da shi cewa ba wa wane ni kuma ya ka ni kamar ni ne ka baiwa in ka baiwa mutum bashi a wajen wani kake zuwa ka nemi biya ka kowa a wajensa a to wannan abin da ka bayar kamar bashi ne sai Allah ce shi ne zai biya ubangiji sai sai da dan adam ya kai dan adam istaqaituka kafalan tuskini na nemi ka bani ruwa amma baka bani na sha ba sai ranar ce ya ubangiji ya zan shayar da kai ruwa alhali kai da ubangijin talikai shashe baka san bawa na wani ya nemi ka shi ruwa isha baka hana shi baka san da ka ba shi za ka samu ladan hakan a wuri na ba ya kai dan adam istaktaituka falam taksuni na nemi kai min tufafi ka bani riga a saka hana ce ubangiji ya zan baka riga kasa bayan kai ne ubangijin talikai ubangiji yana sa riga ne to wa ya gan shi ballanta na ya san ina sa ko baya sa ba wanda ya taba ganin Allah za a ga Allah ranar tashin alkiyama amma a nan duniya ba idan da ya taba ganin Allah wannan ita ce magana mafi inganci annabi ya isra'i da mai raji amma bai ga Allah ba wannan shi ne abin da ya faɗa ya ce nurun anna arahu sai suka ce wa manzo Allah ka ga Allah sai ta ban gan shi ba Allah ai haske ne ya zan gan shi hijabu hunnu abin ba da ya kai ya shi shi ma haske ne labulin da yake tsakaninsa da halittu shi ma haske ne yace ra'aytu nura ni dai na ga haske طبعا ba hasken hasken da ya gani ba shine Allah ba wannan hijabin da shiga tsakaninsa da mutane shine hasken da maza Allah ya gani da annabi ya ce da Allah zai kuranya wannan hasken da ya ne da kan allura hasken shigo duniya sai a kone duniya gaba daya amma ku karanta a ƙur'ani da Allah yake falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa lokacin da Annabi Musa in tsananta ina son ya ga Allah rabbi arni anzur ilaik ya Allah nuna min kanka ganka yace ba za ka iya gani na bai ya Allah ina ce sai Allah ya to shikenan zan yi tajalli a jikin dutse dutsen ta na tsori sina katon dutsen nan da yake mu nan ba san wani dutse ba sai dutsen rafa ko duk zangafan da ka fita waje zai hango shi to wannan kamar aka ce ka to zan bayyana ka wannan dutsen kalli dutsen in na bayyana za ka ganna a kai da Allah ita jalli ya dan kuranye wani abu na haskensa ya taba dutsen sai dutsen ya tarwatsi harra musa sa'iƙa musa kuma ya faɗi ya suma an fahimta kenan ido bai iya ganin ubangiji a nan duniya amma ranar lahira za mu ga ubangiji insha Allah da aka shirya kowa in shirya aka je lahira aka ce ana ta ga ubangiji nan kana cewa yana ina to an samu matsala za a ga ubangiji ranar tashin alkiyama to da ka ba wanda ya taba ganin sa balle ya ce ina sa riga ko ba ya sawa amma da ya ce na ne muka ba ni riga in sa ka hana ni sai ce ya ubangiji ya za ka ka zan ka riga ka sa alhali kai ne ubangijin mutane ce ba ka san bawa na wani ya ne muka ba shi riga ka hana shi ba ka san da ka ba shi za ka samu ladan haka a wurina ba ma'anar maganar jama'a duk waɗannan abubuwan da muke Allah wa. a wajensa ake neman lada to da haka ciyarwa kar mutum ya taƙaita ciyarwa kawai a cikin watan ramadan in ramadan ya wuce shi kenan ya tattare kayansa sai kuma baɗin allah ya kai mu a'a a kowanne yake da tabbacin balan ma zai kai ƙarshensa na yi tafi gaɓaɗi yanzu ba ga alhaji baban ladi ba Allah ya ji kansa ba raba da shi ya kai azumi ba banan ma ya yi niyyar zai azumi da himma da azama da komai rashin lafiya ya fi karfinsa da shi jiya an ga wata yau ya mutu ko biyan ne mutu yau aka binne shi kuna gane jama'a da haka damar da mutum ya samu ya kokari amfani da ita Allah ya mana jagora Allah ya dora mu akan daidai Allah ya muku albarka ina ga za mu tsaya ana abin da muka faɗa ya zan daidai ne Allah ya ba mu lada inda muka yi kuma Allah ya fi mana abin da yake na aiki ya babu ikon aiki na nisanta Allah ya babu ikon nisanta Allah ya cikin mahaifanmu Allah ya cikin malamanmu Allah ya cikin iya kakanninmu Allah ya cikin jikokinmu Allah ya cikin ƴaƴayenmu Allah ya cikin matayenmu da mazajenmu Allah ya cikin masoyanmu Allah ya cikin abokanmu da ƙawayenmu muna roƙon Allah duk musulmi da ya riga mu gidan gaskiya Allah ya sa yana gida rahama marasa lafiyar mu kuma Allah ya ba su lafiya na gida da na asibiti manya da yara maza da mata waɗanda suka kwanta da waɗanda suke rashin lafiya a tsaye Allah yadda aka fara Ramadan lafiya Allah ka sa mu ga ƙarshen sa lafiya Allah muna roƙonka Allah ka sa mana albarka a wannan wata na Ramadan Allah muna roƙonka Allah ka datar da mu ga alkhairai da suke cikin wannan wata na Ramadan Allah duk abin da yake cikin sa na kishiyar alkhairi Allah ka shiga tsakanin mu da shi Allah muna roƙonka Allah ka inganta rayuwar mu har bayan wata Ramadan Allah ka iya mana Allah kar ka bar mu da iyawar mu Allah ka yi mana Allah kar ka bar mu ka ce mu za mu Allah ba za mu iya mu masu rauni ne kai da mai karfi mu talakawa ne kai ne mawadaci mu gajiyayyu ne kai ne isasshe Allah ka isar da mu da isarka ka wadata mu da wadatar ka karfafa mu da karfinka Allah ka cika mu da ikonka Allah ka ba mai kyau a duniya Allah ka ba mai kyau a lahira Allah ka tsare mu azabar wuta Allah ka za aljanna ta zama komar mu Allah ka taimaki Najeriya Allah ka taimaki Najeriya Allah ka taimaki Najeriya masu nufanta da sharri Allah ka shagaltar da su da kawunansu Allah ka taimaki jihar Kano Allah ka taimaki jihar Kano Allah ka taimaki jihar Kano masu nufin jihar mu ta kano da sharri allah ka shagaltar da su da kawunansu allah ka taimaki kura allah ka taimaki kura allah ka taimaki kura allah ka bunƙasa alkhairan wannan gari allah ka bunƙasa albarkatun wannan gari allah ka sa albarka a nomanmu da kiwonmu da kasuwancinmu da sana'o'inmu da ayyuka da muke bi mu samu abin tuwo Allah karka gaji shi mu Allah karka hana mu abin da yake hannunka saboda saban da muke maka Allah ka yafe kurakuran mu ka gafata zunuban mu Allah ka yi kawaici ga buran ba daidan mu Allah masu sami masu abu Allah ka biya bukatun masu bukata waɗanda ke da damu Allah ka yi yanzu. masu neman Allah ka ba su abin neman su Allah mu ma ka yi mana abin da muka roƙa musu Allah ka kame hannun 'yan ta'adda daga bayan ka na kwarai Allah ka ba mu tsaro da idaniyar ka da ba ta bacci Allah ka ba mu tsaro a gidajenmu ka ba mu tsaro a kawunanmu ka ba mu tsaro a iyalanmu ka ba mu tsaro a dukiyoyinmu kabamu tsaro a unguwanninmu ka ba tsaro a garuruwanmu Allah ka ba mu tsaro a ƙananan hukumominmu Allah ka ba mu tsaro a jihohinmu Allah ka ba mu tsaro a ƙasashenmu na musulmai Allah ka albarkaci maza Allah ka albarkaci mata Allah ka albarkaci manya Allah ka albarkaci yara Allah ka albarkaci dukiya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 نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله